Barka da hantsi mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin a makon jiya, mun yi bita akan wani taron ƙarawa wa juna sani da tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta jami'ar bayero da ke kanon najeriya ta yi da haɗin gwiwar jami'ar bath da ke ingila mai taken hanyoyin samar da makamashi don ci gaban najeriya bayan gudanar da wani bincike ƙarƙashin tallafin global challenge fund to har ila yau muna tare da bakin namu farfesa adamu idris tanko wanda ya shaida wa abokiyar aiki baraka bashir a hirarsu cewa saɓanin yadda ake tunani makamashin sola yana da sauƙin kuɗi sai dai kamata ya yi su haɗa ƙarfi da ƙarfe don cimma nasara game da batun cewa makamashin sola ne ya fi dacewa da jihar kano ga abin da farfesan yake cewa a kalli al'amarin tare yadda mun sami yarjejeniya tsakaninmu da su cewa ga yadda abin ya kamata ya zama cewa mun canza daga yadda da ake yi zuwa sabon hanya da muke gani al'amarin makamashi a duniya watakila in an fuskance shi sai a ga cewa shi ne yake gudanar da al'amarin rayuwa gaba daya a duniya muddin aka canza alƙibla ba da makamashi ana ganin cewa yanayin yadda muke samun gudanar rayuwa ma zai canza kuma ana ganin cewa za a samu ci gaba ne sosai to shi sa muke ganin cewa ya kamata gaba daya marja'a ya zama cewa mun yi wannan abu muna ganin cewa zai canza alƙiblar yadda muke gudanar da rayuwar mu gaba daya al'amarin yadda za a dasa shi shine mai tsada amma da za ka ɗauke shi cikin dogon lokaci sai ka ga ya fi komai sauki idan ka ce yau za ka so kaza daga ran da ka saya ba za ka ƙara sayan komai ba in ka dasa shi in Allah yadda sai ka yi shekara goma ashirin ba ka ƙara yin komai ba don za ka duba abin da ka ƙona ka kashe aljihun ka cikin wa'annan shekaru goma ashirin sai ka ga cewa ya zama sauki a gare ka wannan shine shi sa muke buƙatar gwamnati ta shigo 'yan kasuwa su shigo duka mu fahimci cewa idan ka bar wa ni da ke misali yanzu ce za mu je amma idan muka hada karfi da karfi muka zama kamar mu goma mu ashirin mu talatin mu dubu sai ga abubuwan da za a kashe ya zama da sauki a nasa bangaren kuma muhammad indanusa usman ya ce gwamnati tana da muhimmiyar rawa da za ta iya takawa domin ganin cewa wannan nau'i na makamashi ya samu karbuwa sun karba to amma mushkilan kawai shine yanda za su samu jarin a fara to in gwamnati ya dan sa musu hannu kaɗan to sai kaga cewa abin sai ya dan bude sannan kuma mutane za su yi yawa a su wanda za su yi amfani da shi muna gani kamar Gwamnati ne yake directing people shi gwamnati ne yake da haƙƙi ya dan juye mutane so that mutane su fuskanci me ake yi ma tukuna to yanda dai suka kawo tsari na na salula da wadansu abubuwa aka sa mutane suka koya gashi nan yanzu nan abun ya yalwata haka ma shi shi sola in dai gwamnati zai sa mutane su yi ilimi a kansa sai ka ga abun ya yalwanta wajen amfani da shi. To ina dalilin gudanar da taron nan a Kano? Kano dai ana ganin cewa babban guri ne kuma Allah ya ba mu jama'a wannan jiha mu ta Kano. Sannan na biyu wannan jami'a ta mu ta Bayero kowa ya ga yadda ake ta basa aka yadda ta canza akalar ba da koda wutar lantarki To wannan abu ne da ya sa idan duniya yana kan Bayero a yanzu kuma ana ganin cewa wannan guri ne da ya kamata a ce an zo an fuskanci a nan wannan jami'a ma ya kuke. nan kuma wanne irin darasi sauran gurare za su ɗauka. A nan jami'a muna da babban guri wanda ko a yanzu nan na gani kan hasken rana miki kuma duk abin da jami'an nan take amfani da shi kenan tun safe har dare a awa 24 na rana a kwana bakwai na sati ba lokacin da aka zo ka same mu mun ɗauke su in dai muna kan wannan sola da muke. Wani tasiri taron nan zai yi kuma wani irin ci gaba taron zai kawo insha Allah abin da muke ganin shine gwamnati su ɗauki wannan al'amarin kuma ya zama cewa sun ja kowa a jika eh, a nan gudun akwai 'yan kasuwa akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu akwai mu da muke harkar malanta akwai kusan kowa yanzu yana nan kuma tare muke so mu kalli matsalar gaba ɗaya mu ce mun samu matsaya guda ɗaya wanda zai yi mana nuni da al'amarin zai ci gaba Malama Ummu Hultun Muhammad wacce take daga cikin mutanen da suka gudanar da bincike a jihohin Kano da Jigawa ta ce rashin wadataccen wutan lantarki ne sanya mutane neman wasu hanyoyin sauki wajen samun makamashi. Kana ta ce zai iya samar da ayyukan yi ga matasa. Abin da ya ja hankalin mutane gaskiya shine rashin samun wutan lantarki daga National Grid ya saka mutane dole su nemi wasu abubuwan da za su yi amfani da shi. Banda wannan kuma akwai yanzu kamar a ƙauyuka ko inda kwata-kwata su ba a kai musu wutar lantarki to don haka kamar NGOs kamar da su Rural Electrification Agency sai suke kai musu wannan renewable sources din banda wannan kuma kamar da muka shiga wasu kauyukan suna na'am da shi amma matsalar shine ba a taɓa zuwa an buɗe musu abin yanda yake ba sannan kuma abin na da tsada ba za su iya saye ba amma kamar etoshila haka za su iya amfani da ita da fanka su cajin wayoyinsu kuma abin da suke kiran hankalin gwamnati da raguwar al'umma shine suna da yara matasa waɗanda suke da hazaka inda za a iya nuna musu wannan harkar za ma su iya amfani da kayan mu na gida su kera nasu wannan suna ganin zai kawo sauki sosai abin ya yalwata sosai a irin wannan wuraren sha. To mai sauraro da haka za mu yi sallama a yau sai a kasance da mu a wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe. Adadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma barka bashir da ta tattaro mana wannan bayanai ta bakin namu. sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya